Bismillahirrahmanirrahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na saba'in da ɗaya. Gaisuwa suka yi a mutunce. Kafin Hajiya ƙarama ta tambayi ba ta ga feshon ɗinta ba, ko ta canza musu ɗaki ne? Da ɗan mamaki ta talare ta ce, Kun yi saɓani kenan, don sun wuce gida. Yaron nan naku rigirmamme ne na bugawa a jarida. Don har ofis ɗin nan ya zo ya turke ni sai na ba ma yarinyar nan sallama, babu irin son fahimtar da shi ɗin da ban yi ba don ya bar ta ta ƙara samun sauƙi sosai, amma fir ya wai a dinga zuwa gida ana duba ta, ko kuma ya kawo ta asibitin kullum. Rikitaccen mutum ne na lura mai ra'ayin riƙau gaskiya, da ƙyar Hajiya ƙarama ta ƙaƙaro murmushi, sai kuma ta miƙe tana faɗin. Ai in dai Awwab ne, kya ga da yawa wallahi. Shi kenan bari zan je gidan mu haɗu ai. Murmushi ita ma Dr. Larai ta yi da faɗin, to shi ke hakan ma ya yi. Amma ina tausaya ma matarsa don za ta sha fama. Murmushi kawai Hajiya ƙarama ta don ita abin da ya dame ta shi ya dame ta. Cikin wayan cewa dai ta ce bara ta je ta ga feshin sun taru. Miƙewa ita ma da Lare ta yi tana tattara kayanta. OK, ni ma ai wucewa zan yi. Na san Alhaji ba zai wuce ba sai na koma. Tuni ganin Ummi ya sa na manta da dokarsa ta kar na daɗe. Na shagala sosai da kwance mata gashinta bayan na yi sallar azahar. Kan tana a saman cinyata. Ƙamshin turarensa ya cika ɗakin. Da farko ban mai da hankali ba saboda na san na saka wani a jikina, sai da na ji alamun mutum na nufo ni sannan na farga, shi ɗin ne dai sanye cikin brown wando da ash ɗin riga mai gajeren hannu, gashin nan a ɗaure ta can ƙasa sosai, Dan har yana taɓa bayansa. Saukar iska a cikin idanuwa na ya sa ni jan numfashi da ƙarfi na lumshe idanun, sai kuma duk kunya ta kama ni. Irin wannan abin kunya haka na ƙure bawan Allah da ido, a zatona zai yi maganar kallon sai na ji bai ce komai ba, sai ma hannunsa da ya ɗaura saman nawa da ke tsefa kan Ummi, a hankali na ɗan ɗago na kalle sa, shi ma ni ɗin yake kallo, ƙura juna muka yi da ido ga hannayenmu a kan Ummi. Kin ga mamanki kin manta da umarnina ko? ya faɗa a hankali kamar mai raɗa. Fuska na ɗan maraice masa da karyar da kaina gefe a shagwaɓe, na ce, "Kanta ne fa ya tsufa." Idanuwansa ya ɗan ja luhu kamar zai lumshe, sai kuma ya buɗe su tar a kan nawa. Ba zan iya jurar salon kallon nasa ba a yanzu, don haka na janye nawa a hankali na dukar da kan. Shi ma sai bai sake cewa komai ba, ya ɗan janye hannun nawa ya ƙarasa tsefewa ummini. dama ɗayan da nake yin ne ya rage, don ba na mata kitso da yawa. Ko da ya kammala kum da ke saman cinya ta ya ɗauka, ya taje mata kamar yadda na ma sauran, sannan ya tattara gashin cikin hannunsa. Kallo na ya yi a hankali ya furta, "Cire bans ɗin na. idan kin dawo kwa yi kitson." Kai kawai na jinjina masa. Kafin a kunyace na kai hannuna saman gashinsa da ke kwance yana ƙyalli, ko na wata macen albarka, na zama sililin baƙin band ɗin da ya haɗe da gashin, sai ma ka ƙure ido kake ganewa, Ko da yaushe kuma za ka ga da irin su yake ɗaure gashinsa. Ina gama zarewa gashin nasa ya tarwatse a baya, sai kawai na shagala da kallonsa. har sai da na ji saukar hannunsa cikin nawa, zai zara bant ɗin sannan na dawo hankalina. Dukar da kaina ne kunya duk ta isan. Yau dai na kula kamar ina sakin layi da yawa, sai dai yadda ya ba basar ya sa na ɗan ji natsuwa. Yana gama ɗaure mata ya gyara mata kwanciya shi ma ya miƙe yana faɗin, mu Dole na miƙe a hankali ina gyara mayafin jikina Wani kallo ya dinga bi na da shi daga sama zuwa ƙasa, sai kawai ne gaba da sauri. A falo muka samu Mama Balki, ashe ba ta fita ba, tana ganin mu ta saki murmushi da faɗin, har kun fito? A kunyace na jinjina mata kaina, shi kuma ya sanar mata akwai baƙi a gidan zuwa anjima zai kira wayarta ta zo su gaisa, ya kuma roƙe ta ta rufe ƙofar falon ko fa ne ya zo kar ta bar sa ya shigo. Maganar tasa ta ɗan ban mamaki har na kasa haƙuri, sai da na kalle ta, amma sai ya ɗauke kansa kamar ma ba shi ne ya yi maganar ba. A falon ƙasa muka ci karo da su Azizat. Tun da muka fara sakkowa duk suka miƙe tsaye tamkar waɗanda ke cikin shock, don su duka bakunansu a buɗe suke kallon mu. Idan ka cire wata farar budurwa da ban sani ba a gidan da ke zaune, ita ba ta tashi ba. sai dai ita ma ta zuba masa ido kamar za ta cinye sa Kallo ɗaya na yi musu na ɗauke kaina, kamar yadda shi ma na ga bai ma nuna ya san da zamansu ba ya wucewarsa. Ina jiyo Malika na yin ashar a hankali, ban san me ya ba su mamakin ba, gani na a gidan, ko kuwa gani na tare da shi. Oho dai can ta matse musu, don ni su duka ukun a yanzu na shirya. Duk wadda ta ce za ta shigo sabgata wallahi sai na mata zanen Yarbawa a fuska. Ko da muka iso ƙofar shiga sashen nasa, sai da na tsaya na ɗan gyara mayafina sannan na bisa. sa, don shi har ya riga ya shiga. Da Hayatu na fara cin karo tsaye a ƙofa yana waya, muna haɗa ido ya wani rissunar da kai. Harara na ɓalla masa na wuce ciki abuna, ba na ganin fuskar waɗanda ke a zaune. Sai dai kawai zuciyata ke wani irin sanyi da jikina, gani nake kuma kamar na san su, tamkar wacce ƙwai ya fashe ma a ciki na ƙarasa sosai cikin tsakiyar kujerun, ina sake yin sallama ƙasa-ƙasa, ba tare da na kalle su ba, tiris na tsaya zuciyata na bugawa da ƙarfi, sakamakon jin muryoyin da ko a cikin barci ba za su taɓa iya suɓuce mini ba. Jikina har rawa yake na ɗago don tabbatarwa, sai kawai na ci karo da fuskar Yaya musaddik da ke faman min murmushi da ta Hafiz, yanzu kam sosai rawar jikina sake bayyana ta yi, galis ɗina na rawa kamar yadda hannuna ke rawa, ina son nuna su amman na kasa. Cikin rawar jiki na nufesu da wata irin sassarfa, na faɗa jikin Yaya Msaddy. Na saki wani irin kuka da ni kaina ban ma san na mene ne ba, sai kuma na jawo hannun Hafiz shi ma na haɗa su na rungume. kandala na ashe ba ta canza hali ba har yanzu. Jama'ar Allah! Yaya Musaddik ya faɗa cike da tsokana yana ɗago ni a jikinsu. Cikin dariya da sharar hawaye Hafiz ya ce, Allah yaya ba ta canza ba sai ma abin da ya ƙaru. Hannu na sa a kan sanadin gure ni ma ina sharar hawayen na ce, magulmaci kana nan da hali. Dariya muka sanya mu duka uku. kafin na sake kamo hannayensu cikin na wasu duka. Cikin shagwaba na sake fashe musu da kuka ina faɗin, ya aka yi kuka zo nan? Waye ya kawo ku? Yaya wallahi na yi kewar ku. Kullum da dare sai na yi kukan rashin ku. Yaya don Allah ku ce kun dawo nan za ku zauna tare da ni. Murmushi kawai Yaya Musaddik ke yi. Sai Hafiz ne cikin dariya ƙasa-ƙasa ya ce, sai dai idan za ki bi mu koma Kano, don ni ban wani yarda kin yi kewar mu ba'adda. adda. Jibi kikin yi wata fresh kamar ɗanyen nama sabon yanka, ga ƙi bakin haɗa kamar ke kaɗai ake matarka a gidan. Kai gaskiya ba wani kewar mu, ke dai gidan miji daɗi kin ma manta da mu. Yaya ka gan shi yana tsokala na ko? Na faɗa a shagwaɓe ba tare da ma na san me nake ba. Don wallahi duk jina na nake a ruɗe kamar a cikin mafarkin da na saba. Da na farka zan neme su na rasa ne. A hankali Yaya Musaddik da ke murmushi har yanzu yana kallo na kawai. Ya kai hannu ya share min hawayen yana faɗin, "Manta da shi, har kin manta da halin auta ne ma?" Bayan da ya ji zan zo ba da shi ba, ya zauna ya dinga rusa kuka har da birgima a tsakar gida. Wai shi idan bai zo ya ga addarsa ba zai faɗa rijiyar gidan su masa duk maƙotanmu. Dariya na ƙyalƙyale da shi tare da kai hannu kan fuskar Hafiz, da ya kwaɓe ta cike da shagwaɓa na ja kumatun. sai kuma na dungure sa da faɗan, ashe dai yaron nan na sona har yanzu. Duk abin nan da ke faruwa yana zaune a falon, bin su kawai yake da kallon ƙasan ido, wani abu na masa motsi a zuciya, da ka gansu ka ga waɗanda suka yi matuƙar shaƙuwa da juna, suke kuma tsananin so da ƙaunar juna, wani irin lumshi idanuwan sai ya murmushi na suɓuce masa a bazata. Hoton Fahad ne ya fara masa gizo a cikin idanuwansa da ke rufe, da sauri ya buɗe su yana cizar Leaves, don wani irin zafi zuciyarsa ta fara yi masa, ƙoƙarin tura tunanin da ke neman kutso masa a zuciya ya sake ya sake maida dubansa kansu, hakan sai ya daidai da Samra ta juyo suka haɗa ido kuwa, a mamakinsa sai ta sakar masa murmushin da har ya bayyana haƙoranta. sai ya sami kansa da limshi idanun da buɗewa, a hankali ya furta, "dama haka ake tarbar baƙi da surutu?" Marmashin ta sake sakar masa tana miƙewa daga durƙusan da ta yi a gabansu, muryar ta kan tana nuna alamun farin ciki ta ce, "Ya Awwaf Allah daɗi ne na ji kamar ya kashe ni, ashe dama ka san 'yan gidanmu amma baka ka taɓa faɗa min ba?" Na gode, na gode, kai ma Allah ya faranta maka fiye da yadda ka faranta mini. Kan sai ɗan girgiza yana sakin murmushin da ya kasa riƙewa. Sai kuma ya mai da kallonsa ga siya ya Musaddik da su ma ke murmushin. Muryarsa da alamun tausasawa ya furta. Bara na ɗan je ba zan jima ba za mu dawo. Filis ku ƙara cin abinci sosai nan ɗin gidanku ne. Fafaɗa murmushin Musaddik ya yi. Cike da girmamawa ya ce, "Mun gode sosai ran kai daɗe, Allah ya saka da alkhairi, kar ka ƙara cewa haka, you are my brother, yanzu kuma mun zama family ne ok, ni ne zan kira ka yaya." Sai kuma Sumul Kiddo Hafiz a gefe, "Yes babban yaya," cewar Hafis cike da farin ciki. yayin da Yaya Moctezl ke ta murmushi don shi sake ganin al'amarin yake kamar a mafarkinsa, duk da bayanin da Hayati ya masa tare da mashirin kafin shigowar Samra, zuciyarsa ta kasa daina mamakin komai, cikin jinjina kai ya furta, “Ni ne ya kamata na kira ka Yaya, ka ga dama ni kaɗai ne ban da Yaya, yanzu kuma na samu.” I'm so happy ina da wanda idan ne ba daidai ba zai tsawatar mini, ina da wanda ni ma zan yi ma kuka a jiki, ka mana komai na rayuwa, da ba don kai ba da yanzu ban san a wani hali muke ba, don in har wani abu zai taɓa rayuwar Samra mu dukan ta tamu rayuwar za ta girgiza ne, saboda mu duka biyun ita ce raunin mu Allah ya faranta maka fiye da yanda kai mana. Hayatou da Mash ɗin suka amsa da amin, don gaba ɗaya ma Mash ɗin ya rasa abin faɗa, idanu suka haɗa da Samra da ke kallonsa tana murmushi, cikin ɗan ƙanƙance cat eyes ɗin nan nasa da ɗage gira sama da ɗan ɗage kai alamar kallon fa, samun kaina ne da jin kunya, don haka na duƙar da kan nawa kawai ina murmushi. Don har ƙasar raina ban taɓa jin ya saka ni a farin ciki irin na yau ba, ji nake kamar na je na rungume sa, amma ina jin kunya, ɗagowa ne na ɗan kalli hayatu. shi ma a karo na farko na ce masa na gode, murmushi shi ma ya sakar min yana yin ƙasa da kansa, sai kuma ya jinjina kansa da faɗin, ni ne zan gode ai antina. Yanzu kam harara na ɓalla masa ina ɗauke kaina da murguɗa baki, sai ko muka sake haɗa ido da ogan nasa. Ɗauke fuskata ne gaba ɗaya daga su. sai da na ji Hayatu na masu Yaya masaddik sallama akan sai sun dawo sannan. A Haji Hajiya ƙarama ta koma ofis ɗinta, ƙofar ta kulle don ba ta buƙatar ganin kowa. kai-kawo ta shiga yi cikin safa da marwa, kafin ta jawo waya ta shige cikin toilet, sau uku tana kira amma ba a ɗaga ba, kanta ta dafe cike da takaici, yanzu haka yana can ya sha giyar tashi yana sharɓar barci. Ta ja tsaki, tare da fitowa, wayar ta wurga saman desk ɗinta, ita ma ta zube a kujera tana mai dafa kai, ji take yana wani irin sara mata. So take ta yi magana da wani ko za ta ji daɗi, amma da waɗin za ta yi. Da sauri ta sake rarumo wayar ta danna ma Jennifer kira. Bugu ɗaya kuwa ta ɗauka. Jin muryar ta wani iri ta sa ta jan tsaki. Malama da Allah ko ma da wa kuke tare ya tashi ya ba mutane waje magana za mu yi. Bara dai ni in tashi. Jennifer ta faɗa tana 'yar shaƙiyyar dariya. Tsaki kawai Hajiya ƙarama ta yi ba ta ce komai ba, sai da Janifa ta sanar mata ta fito tana jin ta sannan ta sake jin tsaki da fara magana. Janifa wai ina kika samo yarinyar nan ne? Wallahi tunani na gaba ɗaya nan birkicewa yake a wannan gabar. Da mamaki Janifa ta ce, kamar ya? Wani abu ne ya sake faruwa? Miye ma bai faru ba, yanzun nan na zo asibiti na samu wai banzan yaron nan a Awwaf ya zo ya ɗauke yarinyar nan sun wuce gida. To fa babbar magana, wai mash kike nufi? To in ba shi ba waye zai wa mutane wannan gadarar? Dariya ce ta kubce wa Jennifer, sai da ta yi mai isar ta kafin da ƙyar cikin dariyar ta ce. Kai amman yaron nan ƙwallon shege ne wallahi, ina son style ɗin shi, komansa yake baya tsoron uban kowa, ya taka na waje kuma na gidan kuma bai bar ku ba, ciwon kan da gwale-gwale yake ba ku, to wai ko dai son yarinyar nan yake ne, abin fa da mamaki wallahi, Dan ni ban ma ga wani damuwa a tattare da shi akan abin da ya aikata ɗin ba. Ka ɗirka ma yarinya fyaɗe amma ka dinga abu ba tare da ya dame ka ba, gaskiya ina son style ɗin yaron nan. Jennifer ban son shirme, ina miki maganar serious kina min wani soki burutsu. I'm sorry ma Allah abin ne ya ban dariya ya kuma burge ni. Samun irin stubborn mazan nan ba ko ina ba. A Abuja na san yarinyar ni gaskiya. Ta kwashe komai da ta sani a kan Samra ɗin tun daga haɗuwarsa da abin da ya faru kuma duk ta gaya mata. Cikin damuwa Hajiya karama ta ce, amma ke ma kin yi ganganci da baki san labarin nata ba. To ban da ki Hajjaji me zai sa na damu da labarin ta Ni fa dama irin ta na fita nema, sai kuma na samu me ya rage min? Kaiwa na ɗauko na zo na samu kuɗaɗe na ai. Aikin kenan. To ita kuma ma shi aya aka yi ta zaɓi yarinyar? Bayan na san idan kin kawo yara sai sun yi fin wata biyu ma kafin ki sai da su. Musamman irin ta ma ai ba ki bada ta a masu aiki ba. Hun, hmm, ki bari kawai. Wallahi kuɗaɗe kawai na gani. Don an samu kuskure ne da na aika a kira min su ta biyo su. Na ce ta koma shi Mashi'a ta ganta ta ta nace ita take so. har da ninka min kuɗi. Ni kuma kawai na ga ba zan iya ba na sallama, don na san ko ƙasar waje na kai ta ba lallai na samu abin da na samun ba a wajen. Kuma ina ma jin nauyin Alhaji Mashi'a wallahi. Kin san dai ba wannan karan ne na farko da na fara samo mata masu aiki ba. Tunda kusan yaran gidan kunnen duk a wajena aka amshe su mafi yawanci kuma ita ce ke zuwa ta ɗauka. Musamman ma masu kula da Hajiya Babba. Numfashi Hajiya ƙarama ta farzar don ta san gaskiyar zance Janifa ke faɗa mata. Mashi'a tana kallon Janifa ne kawai a mai kawo 'yan aiki, kuma za ma ta iya cewa ita ce ta nuna mata gidanta a lokacin da take neman masu aiki da za ta wuce da su can jamani Shi ne take faɗa mata gidan Janifa ɗin, tunda ta ɗauka wancan yaran biyu ta wuce da su ta ji daɗin zama da yaran. Sai ya zam duk sanda ta shigo ta takan ɗauka ma Hajiya Babba masu kula da ita, ko idan ta ji wasu na son masu aiki takan musu hanya, da yake ita ma halin mash ne da ita, yanzu haka yaran da ta ɗauka su biyu duk sun yi karatu a can, ɗaya a cikinsu ma kusa aure. Assalamu alaikum. Ina kwanan ku matan gidan nan ya kuke ya gida ya yaran mu? To dama muna haɗin wannan haƙƙin saboda mu inganta matan aure kan mazajen su su samu ɗaukaka da daraja da girmamawa ke kuma mace ki ji tsoron Allah wannan kwallin ƙasa muke ce mishi kwallin ƙasa duk wanda ya san gidan likitan mata ya san akwai wannan kwallin to muna amfani da shi na saboda jin daɗin ku mata mace za ta ɗibi kaɗan sai ta ɗiba ga tahin hannunta sai ta ɗobo shi sai ta yi matsi irin bayan la'asa mace za ta ɗibe shi kaɗan ta yi amfani da shi to in dai namiji ya kusance ta in dai oga ya kusance ta to insha Allahu za ta ga yadda zai jin kamar ane mai juyin ya gigice ya kama ta yana makarkata shi na ƙarawa mace in ba ta yi hankali ba ma zai cije mata kunne akan jin daɗi akan jin daɗi yana da kyau sosai fiye da baka zato ƙwallon ƙasa kun gan shi nan ku yi ƙoƙari ku same shi mata domin girmamawa domin namiji ya ji daɗin ku kuma ku samu martaba a wajajen mazajen ku don yanzu wannan hakukuwan da kuka gani wallahi shi an ɗaukaka shi ka sa mace ta samu ɗaukaka wurin miji ba biyan malamai ba ko bokaye mace ta gyara kanta ta gyara kanta in ki gyara kanki duk iya shegin namiji wallahi duk walaƙancin namiji ko da kun samu saɓani da shiya to in ya tabbatar da wurin kwanciya yana samun ɗari bisa ɗari to wallahi sai ya dawo miki mata ku gyara ku gyara Allah ya sa mu dace. Lambar wayar mu ita ce 081 42 80 01 shine sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu domin samun magungunansu. Idan kuma a garin Fataskun kike, za ki iya tuntuɓar Abbas da ke nan garin Fataskun ɗin. Sannan kar ku manta, muna kitso, lalle, gyaran amarya ciki da waje, sannan kuma a ɓangaren gyaran meje goma ba a bar mu a baya ba. Muna da abubuwa ingantattu iri daban-daban ta ɓangaren gyaran mu mata, domin a ko da yaushe herbs da kuma mirabi palace naku ne mata.